Le nationalisme chrétien dit Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim ka almasi Garba ta sauran abokan aiki muke muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin bakwai ga watan Nuwamba 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa gwamnatin Nijar ta shirya zaman muhawara da 'yan asalin kasar mazauna Ghana domin sanin matsalolinsu da kuma yadda za a magance su. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu elhikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Ibrahim da halin da duniya take ciki. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Magajin garin Cube babban birnin kasar Ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winter. muddin rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi wanda hakan ke nufin ba za a da yiwuwar rashin wutar lantarki ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan to amma mu fahimci zahiri abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri an rasa wutar lantarki an rasa ruwan sha a takaice duk mu kuma makomar ƙasar da kuma makomar kowannenmu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari abinda magajin gari vitali klitschko ya gaya ma manema labarai kenan rasha ta mai da hankali kan kai hare-hare kan madafun makamashin ukraine a tsawon watan da ya gabata wanda hakan ya haddasa karancin makamashi da yawan daukewar wutar lantarki a fadin kasar yan sanda a somalia sun ce mutane akalla biyu sun mutu biyar kuma suka ji raunuka a wani tashin bam na gefen hanya wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar danile na birnin mogadishu waɗanda suka ji raunukan sun hada da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban wasu kuma wucewarsu kawai suke yi a cewar mai magana da yawon 'yan sanda sadiq dudishe wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar alhamis ya ƙara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa kungiyar Alshabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi sojojin gwamnatin siriya sun yi barin wuta kan wasu sansanoni goma da ke dauke da wasu iyalai waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye da safiyar jiya lahadi suka kashe mutane aƙalla goma tare da raunata wasu kuma gwammai a cewar masu sa ido kan yakin daga ɓangaren 'yan adawa da kuma na farko wajen kai ɗauki wannan barin wuta shine na baya-bayan nan a jerin saba ma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin rasha da turkiya a watan maris na shekara ta 2020 wanda ya kawo ƙarshen yawan farmakin da ake kaiwa a lardin idlib tare da taimakon rasha an yi ta saba ma yarjejeniyar akai-akai a tsawon shekaru biyu da suka gabata ana ta karkashe mutane ana raunta wasu kuma da dama a ƙarshe jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye bayan da wani jirgi mai dauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin lake victoria da ke kasar tanzania jiya lahadi saboda rashin kyan yanayi yayin da yake dosar birnin bukoba da ke arewa maso yammacin kasar nan ba da jimawa ba ibrahim zai kama na labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bar mu leƙa Nijar inda gwamnatin ƙasar ta shirya zaman muhawara da 'yan asalin ƙasar mazauna Ghana domin sanin matsalolin da matsalolinsu da kuma yadda za a magance su. Mataimakin ministan harkokin kasashen waje Isufu Al-Muktar da ya shugabanci muhawarar ya kuma yi kira ga 'yan kasar da su koma gida su zuba hannun jari domin ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasar. Daga yawun ga wakilin murya Amurka Idris Abdullah da ƙarin bayani. mataimakin minista harkokin kasashen waje isufu muktar ne ya jagoranci tawagar gwamnatin kuma ya bayyana wa 'yan asalin kasar da ke zaune a ghana makasudin zuwansu ina so an kawo muku babban sako na shugaban kasa mai girma mohamed bazoum president republic da mai girma muhammadu muhammadu premier minister shugaban gwamnati su suka turo ni nan sai da sadu da sun zo nan an dawo bisa yadda za mu tsara wa ga muhawarar ta an gaya muku ina na ya kawo ni da ni da tawagar da nake tare da ita tunda mun iya mu zamna ya mai can mu ce mu ambasad a yi shi muka ce a gwamma a zo a zamana duka dai muke kenan ku magana uku nan ta shafe abin harin da ya kawo ni mu gani dukkan matsalolin da ke gari. waɗanda ana iya a ciyo kansu na nanga tare da ambasad tare da mutane gana na nanga ko ku wanda sai mun tafi da shi ya mai a gano yadda za a gyara su na biyu shine muke na so diaspora ta zamanto ta ma ta kawo gudunmuwar ta bisa tattalin arzikin kasa. zo mu gani yadda za mu kama musu na uku da zancen hokon yaya ne za a kare aiki nan da kwamiti ya fara. Ministan ya bayyana yanayin da Nijar take ciki a yau cewa a shirye kasar take ta amshi masu zuba hannun jari. Bana dai alhamdulillah ko ina an yi ruwa hatsi ya kai gero ya samu dunguri to almanin iwa alhamdulillah. Mun san nan da shekara guda Nijar za ta hidda man fetur kasashen waje daga Agadem zai zo sai ya tahi Benin. Kenan nan zuwa shekara guda da rabi insha Allah kasan mu za ta lumka hidda man fetur har sau biyar tunda yanzu baril ashirin take hidda cikin rana yanzu nan da shekara guda da rabi za a kai dubu ɗari da wani baril za a hidda ƙasashe waje kai wannan babban dam na kandaji shi ma zai ba mu dama yanzu yana tafi shi ma nan da shekara guda shekara biyu astaghfirullah nan da shekara biyu aiki shi za ya kare za a samu shi ma electricity abin nan wuta kenan price kin eh, wuta zai yi kasa. jakadan nijar a ghana hajja lami da salamatu balagoga ta sanarwa muryar amurka cewa gwamnati ta ɗauki matakan dakile matsalar barace-barace da 'yan ƙasar ke yi a ƙasashe makwabta musamman a nan ghana mai girma prime minister kinmu na nijar ya zamna da kwamiti in charge na duka wa'annan ministrori duka sector sector an ɗauke su an sa cikin wannan kwamiti an yi tunani mai zurfi ya za a yi ana wannan bara kuma an gane matan nan da yara kwangila ne yaran nan president ministan kinmu yana da program mai yana da guri biskan program kin shi yara daga shekara su fara zuwa makaranta kamar makaranta kaga education shine abin ga development kin kasa don akwai wannan gurin to duk yanzu an ɗauki matakai wanda ya zo bara aka kama shi a bisa fannin bara akwai abin dokar da za ta hau kan shi masu kawo su akwai dokar da zata ta hau su waɗanda suka halarci taron tattaunawar sun tufa albarkacin bakin su ga muryar amurka in dai yau Niger minista ya taso ya zo cewa irin aikin da kuke nan za ku yi shi can. Ai dole ne mu mu karbi domin yau muna da Indians da ke aiki garin ga. Muna da eh, Lebanese da ke aiki garin ga. Don haka in mu ma Allah ya bude muna mun te can kuma garin kakannin mu mun je muna aiki wurin. Ai duk da duk dai nema ne. Yanzu yanda muka eh, bude enterprise a garin ga so muke gwamnatin Niger ya samu ya bamu wannan opportunity. Mu ma mu samu mu expand to Niger. So da Niger market market don akwai kasuwanci a wurin wanga forum mun ya yi mun samu mutanen da ke da big ideas wayannan mutanen na nake so ya kira in gobe ne in jibi ne 20 of us ne mu zauna mu yi tattauna wani irin mataki za Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana Madalla an gaishe ka Idris Abdallah har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da labaran duniya kashi na biyu binta ma'aikatar shari'a a jihar bauchi ta arewacin najeriya ta bullo da wani tsarin hanzarta yin adalci ta hanyar kakkafa kananan kotuna da za su rika bin haƙoƙin mutane musamman ma bashin kuɗaɗen da suke bi da bai haura naira miliyan uku ba irin waɗannan kotunan za su tabbatar da kammala sauraren ƙararrakin da ake shigarwa gabansu cikin kwanaki sittin kawai Daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da ci gaban rahoton. Mai shari'a Mu'azu Abubakar a tattauna da shi kan wannan sabon tsarin samar da kananan kotunan ya ce makasudin kafa kotunan shine sauƙaƙawa wajen isa ga kotuna domin neman haƙƙi kan lokaci. Ya zamanto kuma an sauƙaƙa ta wajen irin kuɗi da kuma ɓata lokaci da mutum zai iya samu in ka haɗa da abin da yake faruwa a sauran kotuna. To kamar wannan kotu tana da wani ƙayyadajjen za ta saurari karansu kuma mutane yana da kyau su gane cewa ita makasudinta shine abin da ya shafi kuɗi ne hmm. ba a kawo karar laifi a cikinta ba a kawo kara koda na dan haya ne hmm. ba ta da hurumi akan irin wannan abu ne wanda yake kaman kana da wani kayyadadden kuɗi da kake bin mutum wanda bai wuce miliyan uku ba da farawa da gamawa da a gama wannan shari'a cikin kwana 60 to mutum zai iya ɗaukaka ƙara idan aka yi hukunci wanda duk bai gamsu ba a ciki zai iya ɗaukaka ƙara zuwa high court wanda aka yi hukunci a kansa bai biya ba hmm. za a nemi wani kaddara yake da shi hmm. kotun sai ta kama wannan kaddaran sai ta sayar sai ta biya mai kuɗi kuɗinsa to sai dai kuma na tuntubi wasu mazauna garin bauchi technology ga abin da suke cewa. Sunana Ibrahim Muhammad Sani, an fi sani na da Ibrahim Arab Bauchi Central Market. Wannan babban abin murna ne da farin ciki ga duka bangarori guda biyu. Mu kanmu 'yan kasuwa ha'inai daga cikinmu wanda za su karbi kayan mutane ko kamfanoni su rike kuɗin su kibiya. Wannan kotu za ce taimaka kwarai da gaske wajen sama wa masu kaya kuɗinsu. su. To haka nan su ma wayanda suke sayan kaya wajen 'yan kasuwa su rike kuɗin. Sunana Musa Dallami Abdullahi. Wannan al'amari al'amari yana da kyau saboda wani zalunci irin namu na dan adam mutum yana ganin ya samu kuma ba zai iya zuwa ya zo ya mayar maka ba kotu ta yi abu mai kyau kwarai da gaske da aka yanke iya lokacin da za a takaita har ila yau na ji ta bakin shugabannin addinai kan samar da kotunan da jihar Bauchi ta yi. Sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a wadda ke kan titin Murtala Muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin Bauchi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisin Abi Huraira Allah ya dada shi yake cewa matsalul ganiyi zulmun wa idza utbi ahadukum ala mali'in falyattabi' ma'ana jinkirin mawadaci wajen biyan bashi zalunci ne. Da wannan malamai suka ce ya halatta a takura shi ta hanyar ko kama shi ko kama wani abu nashi a saida don a biya mai haki hakisa. sunana reverend luka shehu ni ne shugaban kristocin arewa da kuma fastoci 'yan kasa a matsayin na shugabannin addini musamman na krista hmm. wannan labari ya zo mana da kyau mun karbe shi da hannu biyu da krista da musulmi kaga wayan da ake bin su bashi suka ci arabu. kuka ga dole ne yanzu da gaggawa don tsoron kara gurbatar da su wurin hukuma wanda sakamakonsa shi ne su za a saita shi tsarin wannan doka da aka yi. Abdulwahab Muhammadu Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab. A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bar mu shakata da wannan. duniya tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye shiryen mu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com kan samun labarai da dumi su Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai sauka ne a Sokoto arewa maso yammacin Najeriya inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha a kan kalubalen tsaro a jihar musamman ma dai a yankin kananan hukumomin isa da sabon birni kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen ɗin babban zaben 2023 a najeriya da ake son matasa su kaucewa zama zuga-zugi na haddasa husuma za su hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul da Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu Alhussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. Hassan Muhammad Binanci. Da farko wato ya eh, aka aza abubuwa akan sikidi na kwakwalwa tare da bambance tulin hanjin dimina da na zakara waton mu matasa mu ne na mu dubi yadda yanayin mu suke ciki a muka ɗoka ɓangaren banga siyasa matasa ne shaye-shaye matasa ne garkuwa da mutane matasa ne abubuwan da aka rika su duka ga matasa ne ke cikin wannan matar ta sana'a wanda hakkin mu ne a wuraren zaman jama'a na ɗai mu rika jawo hankalin 'yan uwanmu matasa na biyu mu guji kamar yi ko kuma shirya taruka na wayar da matasa kai akan illolin bagar siyasa to abubuwa ne waɗanda in muka mai da hankali a kansu insha Allah za mu ga an samu ci gaba sosai. Activist Hassan ina ga wata kila Musa ya haya. Musa ya kai ya kake ganin ra'ayin activist? ra'ayin activist uh, duba da uh, idan muka kalli matasa su kansu uh, kusan su ne kashin gadon baya na ci gaban kowace al'umma so ya zama wajibi ya kasance matasa tunaninsu ya karkata ta hanyar zaman lafiya ta hanyar zaman lafiyar nan kuma dole ne sai matasan nan sun zo suna yi kuwa suna wayar ma 'yan uwansu matasa kai akan illar ta'addanci ko kuma kowane irin nau'i da ke barazana wa zaman lahiya a yankin arewa maso yamma. So activist Hassan Binanci gaskiya magana shi ra'ayin shi haka yake kuma ina goyon bayan ra'ayin shi akan matasa su rika shirya tarurruka na wayar da kai. Duk da yake yanzu akwai zamani haɗuwan ma takan iya zo ta zama matsala so akwai ci gaba na zamani musamman ta bangaren na uh, ICT ta bangaren social media mm. akwai platform da dama da za mu iya shirya tarurruka ta dandalin sada zumunta wanda mm. yake ba dole sai an zo an taru fili da fili ba so ana iya shirya wa'annan tarurrukan ta dandalin sada zumunta akan iya yin wa'annan faɗakarwar ta dandalin sada zumunta kuma ta isa har inda ma babu network akan iya shirya wani tsari a waya wanda zai zama faɗakarwa ga matasanmu da suke zaune a ƙauyoyuka a karkara wanda yake canne mafi yawanci ta'addanci ya fi kamari kamar irin yankunan sabon birni a nan sokoto irin karamar hukumar mulkin gwadabawa keɓe tambuwal da dai sauransu so wanda yake idan za mu zo a haɗu matasa su ci gaba da irin wannan yekuwar da faɗakar da kai cikin Allah yadda za a iya kai ƙarshe na wannan matsalar tsaro da take wa yankin arewa maso yamman Najeriya barazana. Comrade Umar Bello Dakin shin ya yanayin taɓarɓarewa tsaro yake a wannan yanki ya zaka kwatanta wanda misali bai taɓa zuwa sokoto ba yana jin labarin ana samun matsalolin ne ya matsalolin suke ne. to assalamu alaikum kamar yadda ka yi tambaya lalle in kana ji ga labari to ba za ka iya Hangu ko kuma ganin irin babban matsalar da ake ciki ba sai waɗanda mu muka gani da mu wanda kusan a local government din mu tana cikin local government waɗanda suke da makwabta ga inda wannan matsala ke fuskanta musamman local government din mu ta kware wanda mu ma sassan wasu yankuna sun ɗan shiga to in ka ga irin yadda al'umma suke ciki sun tagayyara musamman mata da ƙananan yara wannan abin sai ya baka tausayi gaskiya wannan kamar yadda sauran yan uwa suka yi magana dole na ya zama wajibi ga matasa mu ga hanya za mu bi domin ganin cewa mun kawo a sauki wa al'umma domin gaskiya in ka in ka ga yanayin yanayin da abin yake ciki to dole sai abin ya baka tausayi kuma ka ji a ranka cewa lalle akwai buƙatar ka ba da taka wata gudunmawa domin ganin cewa al'umma sun kawo sauki wanda babban abin da muka rasa wanda ya zan wajibi gare mu matasa mu kula wannan bangaren shine kishin ƙasa wanda da yawan mu matasa kusan wannan abin ya ja baya gare mu kwaran gaske in ka duba mafi yawan matasa yau kowa ya dirimi da zai samu yanzu ni zai samu babu ruwa ne da gobe to in dai har muna son ganin cewa gaskiya wannan kasa ta mu ko kuma wannan yanki namu ya samu zaman lahiya dole sai mun sa kishin kasa gaba domin sai kana kishin kasa sannan za ka yi kishin al'ummaka to in ka duba ka ga irin yadda yanayin al'ummarka suka shiga to in dai kai kana kishin al'ummaka to dole gaskiya abin zai baka damuwa kuma sai ka ji baka ji daɗi ba wanda a gaskiya duk sadda na ga irin irin waɗannan abubuwan sai na ji ga raina wacce irin gudunmuwa zan iya su domin ganin cewa an kawo a ƙarshen waɗannan matsalolin a gaskiya bari mu kafin ka ci gaba bari mu ji abin da umul kairi abdullahi za ta faɗa wanda dama irin waɗannan matsaloli in sun faru sun fi shafar mata ne ma da ƙananan yara idan an samu rashin tsaro ko an samu ko kare tattalin arziki ne su ne suke fara shan wahala saboda su ne ba za su ga abubuwa a gida ba umul khair me zaki ce to abin da zan ce wurin ga shine matasa suna yawan yin aure lokacin da ba su da zarafin da za su iya ɗaukar gidansu abubuwan yana tasowa ne lokacin da shi matashi ya riga ya tashi bai da sana'a amma kullum kokarin shi ya za a yi ya samu abu da zai samu to ta haka nan ne suke shiga cikin ta'addancin da ya yi yawa cikin kasashen mu sannan abu na biyu abin da ke kara kamuna wanga tashin hankalin matasan mu ba su samun shawarwari daga mutane daban-daban sannan duk lokacin da mu mutane muka je mu matasa yan uwansu muka je muka haɗa mutane muka ce a zo za a yi taro na ƙungiyar matasa a tattara mana matasa akan mu ba su shawarwari game da abubuwan da ke faruwa to wasu lokuta sai kaga mutane suna nuna cewa me amfanin tara mutane a basu shawara ba tare da an samu wani abu an basu ba to mu kuma abin da muke gani shawarar da zaka ba matashi ya sa ya tashi tsaye dan ya nemi nashi ya yi abin da zaka bashi saboda duk lokacin da ka tashi kan ba matashi shawarar cewa tashi ka nemi naka to mu muna ganin cewa zai jayar da su daga ta'addanci ko shaye-shaye ko wasu aikata wasu ayyuka waɗanda ba na kwarai ba. Wato umul kairi wannan ya nuna kamar matasan wasu ba sa samun shawara ne sai su shiga abin da ya fi karfin su har ya dawo daga baya sai su je su fada mugun yanayi kenan. haka ne yawancin su ba su ɗaukar shawara sai ka ji matashi ya ce idan ba wani abu za a bashi ba me ya amfanin shawarar da za a bashi hmm. a wannan lokacin ai ganin nake shawarar da za a bashi ta fi abin da za a bashi saboda in ka bashi shawara ta nan ne zai samu wani abu har ya je ya zama abin dogaro da kanshi ya kau da kanshi daga aikata wasu ayyuka waɗanda ba na kwarai ba irin shaye-shaye ta'addanci da yayi yawa da dai sauransu. Abdulaziz Muhammad asada ga dai wannan zaure ya fara nisa cikin wannan zantawar kuma duk wannan waɗannan irin matsaloli da ake samu an fi danganta su ne dama ga matasa eh. yawancin an gama dattijo a ciki sai a yi ta mamaki a ce me ya kai shi har yanzu yake irin wannan al'amari ya za a yi matasa a samu wata irin magana ya kamata a yi musu su gane cewa idan suka yi hali na kwarai nan ne ma za su fi cin riba maimakon a ce kullum suna nan suna ta fadawa cikin abubuwan da ba za su kai su tudun mun tsira ba. Kamar yadda mai tambaya tambaya ni zan so in yi magana akan shin da farko ma wane ne matashi? A matashi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na ɗauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalan ya fara aiki a kan shi a sashen dokar ƙasa shi ma dokar ƙasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya da shekara saba'in sittin ya yi ya aikata a hukunta shi ma za a hukunta shi a abin da nake ganin cewa na farko shine matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. Godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Ni na sura da mu'ali kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu wani makon. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu ya kaya. Yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridun Najeriya. Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa masu satar kudade ta yanar gizo wato hackers sun sace kimanin dala miliyan goma sha daya a kasashen Najeriya, Benin, Kamaru da kasar Argentina a sakamakon kutsen da suka yi cikin asusun ajiyar wasu kamfanoni da ke wayannan kasashe kimanin goma sha daya da ke sassa daban-daban na duniya. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar The Nation na cewa wata kotun kotun tarayya da ke abuja ta soke zaben da aka yi wa dan takarar jam'iyyar action alliance da neman shugabancin kasa wato manjo hamza al-mustapha jaridar ta ce umarnin soke zaben ya biyo bayan karar da wasu a 'yan jam'iyyar suka shigar ne jaridar the nation ta bayyana cewa kotu ta amince ne da bangaren shugabancin mr adekunle rufai omoje a maimakon na bangaren kenneth odeze wanda manjo al-mustapha ke tare da shi ita kuwa jaridar tribune ta bayyana cewa har yanzu tsuguna bata kare ba a kungiyar asu na malaman jami'o'in najeriya domin kuwa yanzu haka reshen kungiyar na jami'ar jos ta umarci a 'yanta da su zauna a gidajensu sakamakon kin su cikakken albashi na wata guda da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi haka dai rahotanni ke fitowa daga sassan kungiyar na jami'o'i daban-daban inda suke kukan cewa gwamnati ta ki ta biya 'ya'yan kungiyar albashin wata guda maimakon haka aka biya su na rabin wata abinda kuma suka zargi gwamnatin tarayya da karya alkawari sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa dan takarar neman shugabancin najeriya karkashin tutar jam'iyyar pdp mai adawa alhaji atiku abakar ya bayyana cewa zai ci gaba da yakin neman zabensa ba tare da bangaren gwamna nesan wuke da sauran gwamnoni guda hudu da ke adawa da shugaban jam'iyyar a ayuba jaridar banga ta ruwaito dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar ta pdp yana magana ne a wata hira da yi da sashen hausa na murya amurka a makon da ya gabata yanzu haka dai wasu gwamnoni biyar da suka hada da nelson wike na jihar rivers da wasu gwamnoni na jihohin benue inugu abia da kuma oyo dukansu sun yi tutsu cewa ba za su mara wa alhaji atiku abakar baya ba ita kuwa jaridar premium times ta bayyana cewa mai yiwa ne jam'iyyar apc ta yi hasarar ƙuri'un al'ummar jihar kano sakamakon rigima na cikin gida da ya kunno kai tsakanin shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai alhazan ado doguwa da kuma dan takarar mataimakin gwamna a jihar murtala sulangaru dan majalisar wakilan alhassan ado doguwa ya kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da kuma gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje da dan takarar jam'iyyar apc na shugaban kasa bola ahmed tinubu da su hanzarta magance matsalar karshen sharhin 'yan kenan huta lafiya an gaishe ka baban gida jibril da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice magajin garin cube babban birnin ƙasar ukraine ya gargaɗi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winter. muddin rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi wanda hakan ke nufin ba za a da yiwuwar rashin wutar lantarki ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan to amma mu fahimci zahiri abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri an rasa wutar lantarki an rasa ruwan sha a takaice duk mu halaka kuma makomar ƙasar da kuma makomar kowannenmu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari abinda magajin gari vitali keleshko ya gaya ma manema labarai kenan 'yan sanda a somaliya sun ce mutane akalla biyu sun mutu biyar kuma suka ji raunuka a wani tashin bam na gefen hanya wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar danile na birnin mogadishu waɗanda suka ji raunukan sun haɗa da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban wasu kuma wucewarsu kawai suke yi a cewar mai magana da yawon 'yan sanda sadiq dudishe wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar alhamis ya kara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa ƙungiyar alshabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi sojojin gwamnatin Siriya sun yi barin wuta kan wasu sansanoni goma da ke dauke da wasu iyalai waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye da safiyar jiya lahadi suka kashe mutane aƙalla goma tare da raunata wasu kuma gwammai a cewar masu sa ido kan yakin daga ɓangaren 'yan adawa da kuma na farko wajen kai ɗauki jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye bayan da wani jirgi mai ɗauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin da victoria da ke ƙasar tanzania jiya lahadi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon abo da ya bada umarni. Da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'asalamu.